yau dan kasa dama ina neman ka eh, dama ina neman ka ina son in yi maka wasu tambayoyi don kina nema na sai kin tari na sai kin tari na menene magana ki ina ji yawa waya aka yi koda yaushe mintin kana kawo irin development din da shugabannin kasa da gwamnoni suka kawo eh. amma bamu taba jin ka faɗin ciyamomin local government ba yani abin ya yin yake a da babu ciyaman din da zan iya magana a kansa amma a yanzu ina da guda ɗaya rak wanda duk ya nayi magana a kansa ba wanda zai ce ƙarya ne ko babu wanda zai ce nayi ba daidai ba mutum ne wanda nake alfahari da shi mutum ne wanda Aminu Afande yake alfahari da shi mutum ne wanda Rarara yake alfahari da shi mutum ne wanda Jaddagar ko yake alfahari da shi mutum ne wanda a garinsa ya gyara gyara kasuwar garin su ta koma kamar ta Dubai. Mutum ne wanda sai ka nemo roba ka cika ta ka dako takarda ka lika ya zama suwan mota saboda ruwa kyakkyawan ruwa da ya kawo a tarihin garinsa ba a taba yin ciyaman ko ma wani aikin ruwa irin na wannan lokacin. Sannan mutum ne wanda masallatai Hamsa Salawati da masallatan Jukina da sauransu ya gyara sannan mutum ne wanda yake bangaren ilimi kwata su ya sa musu an yi betin an yi wane ne an kawo eh, wato bencina na zama masu kyau an zuba domin yara su samu ilimi mai kyau saboda kishi ya san cewa wato cewa su ne manyan gobe. To wai shi wannan mutumin waye shi? Ba wani bane illa injiniya Bashir Abdullahi Kutama. Ciyaman Barza lokal Gamman of Nigeria Kano State. Wannan mutumin mutum ne mai kaunar mutane, mutum ne mai son talakawa, mutum ne mai son kyautata mai tsoron Allah, mutum ne mai son Abdullahi Umar Ganduje. Haka ina gaya miki. wannan mutumin a ciyamomi ko kowa ba zai wuce ba to shi dai ya wuce ko kowa ba zai wuce ba na ce shi ya wuce to abin haka yake kenan ka ce su ma shugabanni suna aiki ciyamomi ciyamomi ko da suna yi ko ba sa yi ni dai na san injiniya Bashir Abdullahi Kutama yana aiki kuma har lambar yabo aka bashi shine wato ciyaman da yafi fi kowane ciyaman kokari a North West gaba ɗaya wato manufa in kika ɗauka daga kan Kano abin da ya Sokoto Kebbi Zamfara Katsina da Jigawa kowa duka ya fi kowa aiki to in dai ba haka ne dan kasa eh. wani irin kwarin gwiwa zaka ba mu ciyamomi to kwarin gwiwa shine abin da kai zaka girba idan ciyaman yayi abin alkhairi ya sha dangwale idan ciyaman yayi tsaya ya sha sanda wannan shine magana kai ciyaman ka fito kai aiki yanzu ka bar dan inda da ya tsaya takarar ciyaman kina ji ai saboda sun ganshi mai ruwan goje goje gaba ɗayan gaya miki dangwale uku ya samu a cikin guda dubu mai amma ni ina nuna miki cewa inda za ka yi abin alkhairi yanzu shi kutama ko yana so ko baya so to mu sai mun ce wuce saboda yanzu kutama in ya ci gaba da yi nan da yan shekaru kalilan to gwarza lokal gamman ina tabbatar miki da kyar in ba ta zama wato wato jiha ba wannan shine magana kawai eh saboda irin sa ake nema a mulki kin fahimta ai yawa to ki je ki je to nagode da yawa ni ma nagode sai an jima yawa wai dama waje na kika zo eh ba shirin kutama da ya mani gani kamar ka kafu gaban wani